Ayyukan manzanni Sura biyar Amma wani mutum mai suna Hananiya tare da matarsa Safiratu ya sayar da wani abin da yake da shi, sai ya ɓoye wani abu daga cikin kuɗin da sanin matarsa, ya kawo sace kawai ya ajiye a gaban manzanni, sai Bitrus ya ce, Kai Hananiya, ta yaya ka bar Shaiɗan? ya cika zuciyarka, har kai wa Ruhu mai tsarki karya, ka kuma ɓoye wani abu daga cikin kuɗin gonar, kafin ka sayar ba taka ka bayan da ka sayar ma ba a sa ka dole ka ba da kuɗin ba, ta yaya ka yi wannan tunani a zuciyarka? Ai, ba mutum ka wa karya ba, Allah ka yi wa. Da jin wannan magana kuwa, Hananiya ya faɗi ya mutu, mutanen da suka ji kuwa tsoro ya kama su sosai, samari suka tashi suka naɗe jikinsa da yadi, suka ɗauke shi zuwa waje suka binne. Bayan kamar awa uku, matar Hananiya ta shigo, ba ta san abin da ya faru ba, sai Bitrus ya ce mata, Gaya mini, wannan shi ne iyakacin kuɗin da aka biya ku. akan gonar nan? Sai ta ce, I, iyakacin kuɗin kenan. Amma Bitrus ya ce mata, Yaya kuka haɗa baki, ku gwada ruhun Ubangiji? Gashi, ki ji tafiyar waɗanda suka ɗauki mijinki, suna bakin kofa, za su kuwa ɗauke ki su fitar da ke. Nan take ta fadi a gabansa ta mutu, da samarin suka shigo. suka same ta ta mutu, sai suka ɗauke ta suka fitar da ita, suka binne ta ta gefen mijinta. Sai babban tsoro ya kama dukan jama'ar masu bi da duk waɗanda suka ji labarin waɗannan abubuwa. To, an yi alamu da ayyukan mamaki masu yawa cikin mutane ta wurin manzanni. duka masu bi kuwa sukan taru a zauren Solomon a filin haikali, amma a cikin sauran mutane ba wanda ya yi ƙarfin hali shiga cikinsu, ko da yake jama'a suna ba su girma. Duk da haka, masu ba da gaskiya ga Ubangiji suka yi takaruwa da jama'a masu yawan gaske ne, maza da mata, har ma ya kai ga mutane. suna fito da marasa lafiya titi-titi, suna shimfiɗa su a kan gadaje da taburmi, suna fata cewa idan Bitrus ya zo wucewa, ko inuwar sama ta bi ta kan waɗansunsu. Mutane da yawa kuwa suka yi ta karuwa daga garuruwan da suke kewayen Urshalima, suna ta kawo marasa lafiya da waɗanda kazaman ruhohi suke ba su wahala, dukansu kuwa aka warkar da su. Sai babban firist tare da dukan waɗanda suke tare da shi, wato, ’yan kungiyar sadukiyawa sun ji kishin manzannin sosai, saboda haka suka taso suka kama manzannin suka sa su a kurkuku. Amma da dare sai wani mala'ikan Ubangiji ya buɗe kofofin kurkukun. ya fito da su ya ce, Ku je ku tsaya cikin haikali, ku fadawa mutane dukan maganar wannan sabon rai. Da suka ji haka, suka shiga haikalin da sassafe suna koyarwa, sa'an da babban firist da waɗanda suke tare da shi suka taru, suka kira majalisa da dukan shugabannin Isra'ila, suka aika zuwa kurkuku a kawo manzannin. amma da masu gadin haikali suka je, ba su same su a kurkuku ba, suka dawo suka ba da labari suka ce, Mun sami kurkukun a kulle sosai, masu gadi kuma suna gadin bakin kofofin, amma da muka bude, sai muka samu ba kowa a ciki. Da shugabannin masu gadin haikali da manyan firistoci suka ji haka, suka rikice sosai, suna tunani. abin da wannan zai kawo, sai wani ya zo ya ce musu, Ai, gashi, mutanen nan da kuka sa a kurkuku suna saye a haikali, suna koyar da jama'a. Sai masu gadin haikali tare da shugabaninsu suka je suka kawo manzannin, amma fa ba da ƙarfi ba, don shugabanin suna tsoro kada jama'a su jefe su da duwatsu. Da suka kawo manzannin, suka sa su tsaya a gaban majalisa, sai babban firist ya tambaye su ya ce, Mun ja muku kunne sosai, kada ku kara yin koyarwa cikin sunan nan, amma gashi kun cika Urshalima duk da koyarwarku, har ma kuna nema ku tura mana alhakin jinin mutumin nan. Amma Bitrus da manzannin suka amsa suka ce, Dole ne mu yi wa Allah biyayya fiye da mu yi wa mutum. Allahn kakanninmu ya ta da Yesu, wanda kuka kashe, ta wurin giciye shi a kan gungumen itace, shi ne Allah ya ɗaukaka ga damansa ya zama shugaba da kuma mai ceto, domin ya buɗe wa Isra'ila hanyar tuba su kuma sami gafarar zunubansu. Mu kuwa shaidu ne ga waɗannan abubuwa, haka kuma Ruhu mai tsarki. wanda Allah ya ba masu yi masa biyayya. Da shugabannin suka ji haka, sai suka ji fushi sosai, har suka so su kashe manzannin. Amma wani bafarise mai suna Gamaliel, malamin koyarwar Musa, wanda dukan jama'a suna ba shi girma, ya tashi tsaye cikin majalisa, ya ba da umarni a fitar da mutanen nan waje tukuna. sa'an nan ya ce wa ’yan majalisa, Ku ’yan uwan Isra'ilawa, ku kulafa da abin da kuke so ku yi wa mutanen nan. Shekarun baya, wani mutum ya ɓullo mai suna Tudas, ya ɗauki kansa kamar wani abu, wajen mutum ɗari hudu suka bi shi, amma aka kashe shi, aka kuwa watsar da masu binsa, wannan kuwa ya zama ƙarshensu. Bayan wannan kuma, wani mai suna Yahuda, mutumin Galili, ya ɓullo. Lokacin da ake kirgar mutane, ya sa mutane suka bi shi, shi ma ya halaka, masu bin sama duka aka watsar da su. To, yanzu ma ina gaya muku, ku fita daga hanyar mutanen nan, ku bar su, idan dai niyarsu ko aikinsu na mutum ne. ai zai rushe. Amma idan aikin nan na Allah ne, ba za ku iya hana mutanen nan ba, kada fa a same ku kuna gaba da Allah. Sai suka yarda da shawararsa, suka kuma kirawo manzannin, suka yi musu bulala, suka ja musu kunne, kada su kara yin magana cikin sunan Yesu, sa'an nan suka sake su. Manzannin suka tashi. daga gaban majalisar suna farin ciki akan an ga sun isa su sha wulakanci saboda sunan Yesu. Kowace rana kuwa, ko a haikali, ko a gida, ba su daina koyarwa da ba da labari mai daɗi na cewa Yesu shine almasihu ba.